بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي أنزل عليه القرآن فصار مزر للخير والنور والهدى ما دام الزمن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah godiya da ya bamu dama mu faɗakar da junanmu a wannan gaba da ake ciki kamar yadda malamai suke cewa afdal ilmu ilmul hal wa afdal amali hifzul hal a cikin ilimi wadda ya fi fifiko wadda za a tsara halin da rayuwa take ciki a ayyuka wanda ya fi fifiko shine shi ma wadda za a tsara maslahar da ake kanta to a yanzu kasarmu tana fuskantar babban zaɓe wadda cikin kwanakin nan za a fara da matakin tarayya kuma daga baya a zuwa a yi na matakin jihohi a matsayinmu na wanda addininmu ya ce wala lahu an yaf'ala fi'lan hatta lamu hukumar lafihi ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعته ويحذرون من اتباع الشيطان akwai al'amura da yawa waɗanda suke faruwa a cikin dawan siyasa wanda yana da bukatar malamai su yi amru bil ma'ruf wa nahi al munkar a matsayin mu na ɗaliban ilimi muna kallon shiru da baki a irin su ba daidai bane a bisa wannan dalilin ya sanya zan ɗauki 'yan gabobi kaɗan na irin abubuwan da muke kallo a cikin al'amuran nan suna da haɗari babban al'amari dai mu gane mulkin nan Allah ne ke bayarwa kamar yadda nasin Qur'ani ta tabbatar kul Allahumma malikal mulku tutul mulku man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir sannan mu al'umma ne da muka yadda da kaddara ta alheri da ta sharri duk yadda muke ganin alheri a jikin wani Allah zai iya kaddara ba shi bane zai yi mulki ko a babin jarabawa eh, eh, eh, talala ga waɗanda za su cutar da addini ko kuma a karama da zai zama ya yi taimako ga wanda za su taimaki addini wadda ita muka fi fata na biyun to amma akwai alhaki da ya ɗora a wuyan al'umma na matakan nasara wanda yan an bi su za a samu nasara abu na farko shine musulmi ya zama adalci a kowane hali adalcin nan ko da kuwa akan wadda kake so ne ko wadda baka so ita adalci ba a dora ta a turban soyayya ko kiyayya ana dora ta ne a turban zallan gaskiya to ya kasance muna da adalci adalcin nan shi zai ba mu dama ya zama mu iya kallon al'amura da basira mu kuma samu taimakon Allah karkashin irin wannan adalcin akwai abubuwa da yawa na kazafi da shari da shaidan zur da za ka ga yana ta gudana saboda al'ada na 'yan siyasa da ake cewa yarfan siyasa wanda irin wannan ya fara shigowa cikin ɗaliban ilimi za ka ji batutuwa iri-iri ana yawo da su wanda galibi 'yan siyasan ne a yarfansu suke kagowa sai su su ɗora kuma musulmi a kai to akan wannan nake so in tsokaci akan wasu kisoshi guda biyu takaitattu kisan farko kisan annabi adam alaihi salam da iblis da zaman su a cikin aljanna da yadda suka yi suka fito wanda sanannen kisa ne amma gabar da nake so in kawo shine lokacin da iblis yake so sai ya fito da adamu da hawa'u daga gidan aljanna